بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتو karatu da muke na kitabu tauhid yau insha Allah za mu za mu tashi babu shafa'a wato babin da yake bayani akan abin da ya shafi ceto wato ceto na ranar alkiyama mutum ya cancanci wuta sannan ya tafi aljanna ba tare da ya shiga wutan ba ko kuma bayan ya shiga wutan a fito da shi cikin siffofin muminin ba su rike kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'ana laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi' ba su da wani waliyi majibincin al'amarinsu kuma da komai Allah shine majibincin al'amuransu kuma shine zai cece su ko ya sa a cece su to amma duk wanda siffarsa ba wannan siffan bane to ya sani shi ba mumini bane kuma ba zai samu ceto ba ranar alkiyama kamar yadda za mu karanta a nan gaba to da haka wa'annan su ne siffofin muminai waɗanda suka sake komi suka sake kowa suka riƙe Allah subhanahu wa ta'ala sannan suke tsoron ranar alkiyama ranar da za su haɗu da Allah to nan su ne wanda alkur'ani yake wa gargadi amma duk wanda ya saki Allah to alkur'ani ba masa gargadi in kana cewa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi ya ce su ba sa ganin girman maganan kai ne kake ganin girmanta saboda akwai wanda suke ganin girman sa sama da Allah haka aka sa musu a su sun rike wani waliyi ko shehi wanda ya fi Allah girma a zuciyarsu da za ce Allah ya ce wannan bai zai kaɗa musu zuciyarsu ba amma in ka ce wane ya ce daga cikin malaminsu to wannan shi zai kada musu zuciyarsu inda za a ki aiki da alkur'ani ba zai tada musu hankali ba amma an ki aiki da maganan malamin su wannan sai tada musu hankali to kaga wayannan ba mu'mine bane sai yasa ubangiji ta'ala a wata ayar yake cewa Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من حد wato Allah ta'ala ya saukar da mafi kyawun magana shine Alƙur'ani. littafi ne mai kama da juna wajen fasaharsa da balagansa da tsarin maganarsa sannan littafi ne da ake maimaita kistoshi a cikinsa da wa'azi sannan wannan littafin waɗanda fatun waɗanda suke tsoron ubangijinsu yana raurawa lokacin da suka ji ayoyin azaba ta ƙashahiru min hujuludul ladina yakhshawna rabbahum fatan jikinsu masu tsoron ubangiji ta'ala in ana karanta ayon azaba fatan jikinsu sai dinga raurawa za su dinga makirkita saboda tsoron Allah subhanahu wataala tsoron azabar Allah sannan bayan sun shiga tashin hankali idan an karanta azabar Allah ko ayoyi da suke magana akan azabar Allah sun talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah idan aka karanta ayoyin rahama kuma sai kaga fatan su tana taushi zukatansu suna taushe, suna tammanin rahmar Allah subhanahu ta'ala shine ma'anar zikirin Allah ne saboda haka shi yasa alqur'ani inda zaka bi shi daga bakara har nasi duk inda aka yi maganar azaba to sai ai maganar rahama in ai maganar rahama sai ai maganar azaba haka abun yake tafiya saboda mutum ya zama bainal khawfi war raja yana tsakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahamar Allah subhanahu ta'ala. wannan shine mumini na hakika karka sakangance ka ce kawai kai Allah zai maka rahama babu azaba to wannan addinin ka bai zai kyau ba kuma tauhidin ka bai zai kyau kar ka ce kuma ka ce kai ka tabbata zaka in ka mutu ma kai dan wuta ne to in kai haka addinin ka zai lalace imanin ka bai zai kyau ba sai dai ka tsaya tsaka tsaki kana tsoron kada Allah azabtar da kai wannan zai hana ka sabon Allah da shirka kana kaunar rahmar Allah subhanahu wataala wannan zai baka kwarin gwiwa wajen bautawa Allah subhanahu wataala da neman rahmata Wani ita ce siffofin mumine bayin Allah na gari kuma hakan in Allah ta lace zalika hudallah yahdi bihi man yasha wannan ita ce shiryan Allah kaji kana tsoron azabar Allah kana kaunar rahmar Allah subhanahu wataala Allah kuma yana shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa da irin wannan shirya to da haka dole mu ji tsoron azabar Allah ko mu yi tamani rahmar Allah subhanahu wataala <clears throat> sabanin haka dai zama wato bata ne shaitan ne rudu ne na shaitan a ce mutum kawai shi yana ganin dan aljanna ne tun a nan duniya ko yana ganin kawai shi kan dan wuta ne tun a nan duniya saboda haka ubangiji ta halace duk wanda Allah ya batar da shi babu mai shiryar da shi wa man yudlilillahu fama lahu min had saboda haka shi yasa wanda bai da tsoron Allah bai gane tauhidi ba bai gane wajibi ne zama zuciyanka tana tsakanin tsoron azabar Allah da kaunar rahmar Allah ta'ala ba duk yanda kai da shi Qur'ani bai zai zame masa wa'azi ba duk yanda kai sai dai ka kawo masa maganan wani malami kawai da ya imani da shi to wannan magana ita ce za ta samu karbuwa a wurinsa wannan kuma bata ne alama ne na ubangiji ta ya tabar da mutum babu alaman shari'a tare da shi amma matukar akwai tsoron Allah alqur'ani kuma babu abun da ya kai shi wa'azi shine ma babban wa'azi kuma sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su babban misali wajen wa'azantuwa da alkur'ani su ne wanda su yake tashi idan sun ji ayoyin azaba suke kaunar rahmar Allah ta'ala idan sun ji ayoyin rahma ubangiji ta'ala ce wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faqtumna ma ash-shahidin idan aka suka ji abinda aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alkur'ani sai ka ga idanunsu yana ta zubar da hawaye saboda gaskiya da suka fahimta a cikin alkur'ani ana karatun alkur'ani suna ta tadabburinsa suna zudda hawaye da idonsu saboda sun fahimci gaskiyan da ke cikin alkur'ani umarnin Allah da hani na ubangiji subhanahu ta'ala. sai su dinga cewa ya Allah mun yi imani ka rubuta mu daga cikin masu shaida ka rubuta mu daga cikin mumine bayin Allah na gari haka suke ta addu'a saboda haka ka ji tsoron Allah ka kaunaci rahmar Allah subhanahu wa ta'ala ka dinga addu'a Allah ya tabbatar da kai akan imani in ba haka ba sai ka rudu shaidan ya rude ka ka dinga ganin kai dan aljanna ne baka tsoro rahmar Allah ta'ala alqur'ani ba zai zame maka wa'azi ko gargadi ba ubangiji ta'ala yace muminai bayin Allah na gari masu tsoron a tashe su ranar alkiyama waɗanda ba su riƙe wani waliyi majibincin al'amari ba ko wani shafi'in wato mai ceto ba sai Allah subhanahu ta'ala kai musu gargadi da alqur'ani ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la'allahum yattaqun domin su zama masu tsoron Allah wato su zama masu bin umarnin Allah da barin abun da Allah ta'ala ya hana sannan sai ma da yace wa qawluhu da fadin Allah ta'ala qul lillahi shafa'atu jami'a ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lillahi shafa'atu jami'an ceto na Allah ne gaba ɗayansa shikenan magana ta kare ba wani mai ceto sai Allah to idan ya zama na ceto na Allah ne wajen wa za a nemi ceto wajen sa ba wani lillahi shafa'atu jami'an ceton ko miliyan ɗaya ne ko biliyan ne su duk gaba sa na Allah ne saboda haka wajen wa za a nema a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ka nema a wajen wani ka wahalar da kanka ka nema a wajen Allah ta'ala don duk wani mai ceto bai isa yi ba sai ubangiji ta'ala ba shi izini in ya bashi izinin ceton kuma ba zai ceci wanda ya ga dama bane zai ceci wanda Allah ya yarda ya ceta na yi izini ka ceci wani sannan ya cece shi saboda haka kenan ceto gaba ɗayansa na Allah ne subhanahu ta'ala wannan kuma raddi ne wa waɗanda suke riƙan wasu masu ceto ba Allah ba subhanahu ta'ala waɗanda suka sake Allah suka kama gumaka ko suka kama wasu abubuwan bauta ba Allah ba subhanahu ta'ala a matsayin su ne masu ceton su ba su nemi ceton a wajen Allah ta'ala ba suke neman ceton a wajen su shi yasa Allah ta'ala ya musu raddi kafin wannan ayan duk a sura guda ɗaya suratu zumar yace amittakhadhu min dunillahi shufa'a qul awalau kanu la yamlikuna shay'an wa la ya'qilun ko dai mushrikai da suke wa Allah ta'ala shirka sun riki wasu mutane ko wasu abubuwa a matsayin abun ceto ko masu ceto ba Allah ba subhanahu wataala shin akwai wanda suke ganin zai cece su ba Allah ba subhanahu wataala idan haka ne ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin wayannan abubuwan za su cece ku za su cece ku ko da ba sa mallakan komai wala yaqilun kuma ba sa hankalta ba su mallaki sama ba ba su mallaki kasa ba ba su mallaki arzikin duniyan nan ba su suke azurta mutum ko su bashi lafiya ba sai za a ce za su cece shi ko da a haka ne kuma wala yaqilun ba sa hankalta idan gumaka ne ba sa jin me kake faɗa ba sa fahimta idan yan nan ne masu rudan jama'a su ce su waliye ne ko su masu ceto ne ba sa hankalta ba su san alkhairi ba wato ainihin da zai kai mutum zuwa ga rahmar Allah ta'ala ba su fahimci sharri ba wanda zai kai mutane zuwa ga wutan jahannama suke tsora su akan bautansu ba bautan Allah ba subhanahu wa ta'ala ko da akan haka ne zaka bi su ma'ana ko da mutane ne da suke kan shirka da bid'a za su cece ka ranar alkiyama ba za su cece ka ba shi yasa har annabawan Allah da mala'iku ubangiji ta Allah ya ce ba za su iya ceton mutum ba sai Allah ya ba su izini shi yasa in ka bauta musu to shikenan kai da wutar jahannama har abadan abada zaka dawoma a cikin ta domin Allah ta'ala baya yarda da wanda yake masa shirka in ka bauta musu kuma ka masa me kai masa shirka saboda haka mutane wajibi ne su fahimci menene tauhidi in ba haka ba addinin su zai zama irin addinin mushurkan farko kuma suna da'awar musulunci suna faɗan la ilaha illallah saboda haka dole ne ya zama na ka sani cewa Allah ta'ala shine mai ceto shine ainihin ya mallaki ceton gaba ɗaya kamar yadda ya mallaki sammai da kasai sannan baya yarda da wanda ya masa shirka wanda ya masa shirka ba zai ba shi ceto ba kuma ba zai ba da izini a cece shi ba shi yasa a ƙarshen ayan qul lillahi shafa'atu jami'an sai ce lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un ceto na Allah ne gaba daya shi yake da mallakan sammai da kasai gaba daya kuma izuwa gare shi za a koma ba wanda yake da sama sai Allah ba wanda yake mallake da sai ubangiji subhanahu wataala saboda haka babu mai ceto sai Allah subhanahu wataala duk wani wanda zaka nemi cetonsa ko ka roƙe shi ya cece ka ba zai iya ceton ka ba sai Allah ta'ala ya ba da izini a cece shi a cece ka shi yasa neman ceton ba a wurin Allah ba shirka ne don addu'a ne ba a daga hannu a roƙi wani sai Allah subhanahu wataala manzala ta so ya ce man istaghatha min ghairi la faqad asha duk wanda ya nemi wani yayi masa bala'i ba Allah ba wa Allah shirka kuma yace wa idza sa'alta fas'alillah in zaka roƙa ka roƙi Allah ta'ala to idan ka roƙi wani ya baka ceto ba Allah ba subhanahu wataala ka masa addu'a kai wa Allah ta'ala shirka saboda addu'a ibada addu'a ibada ne shi yasa masu neman ceton ubangiji ta ala yake ce musu wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shufa'auna inda Allah suna bauta wasu abubuwa ba Allah ba subhanahu wataala wanda bai zai cutar da su ba bai zai amfanar da su ba in ka taba sai su ce haula shufa'auna inda Allah wannan ai da su ce mu ne a wurin Allah ta'ala muna bauta musu ne don su cece mu a wajen Allah shi yasa suke kewaye kabarin su shi yasa suke daga hannu suna roƙon rahama a wajen su da aljanna da lafiya da arziki da haifuwa wai su ne za su cece su a wajen Allah subhanahu wataala to sai Allah ta'ala musu radi yace kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fi samawati wala fil ardi subhanahu wataala amma yushrikun kuna gaya wa Allah kuna ba wa Allah labarin abin da bai sani bane a sama ko ƙasa ku kuka san cewa suna ceto Allah bai sani ba kenan Allah shi jahili ne bai san cewa sun cancanta a cece su su abin da sun cancanta su cece ku ba ya hana ku bautan su ko kuka sani Allah bai sani ba Allah ta'ala ya ce sarki ya tabbatar masa gabarin shirkan da suke masa a sai shirka ne neman ceto wajen wani ba Allah ba subhanahu wataala shirka ne wa Allah ta'ala kuma bautan wannan abun ne duk wanda ka ce ya cece ka bayan ya rasu ka ce ya cece ka ka nemi ceto a wurinsa kana ɗaga hannu komin matsayinsa a wurin Allah ka yi wa Allah ta'ala shirka in kuma ka ce ai mu muna so ya ce sai Allah ya ce maka to shi bai sani ba kai ne ka sani sai ya tsarkake kansa daga irin wannan shirkan gaba ɗaya abubuwa ne wanda mushrikan farko suke yi kuma sai suke maimaituwa a yanzu shi yasa daga cikin abubuwa na shirka da ake yi a wurin wuraren maulidi dole ne mu faɗe shi mun ji da kunne mu idan an zo a wurin maulidi sai aka yana cewa ash-shafa'ata Ashafa!" ta ya rasulallah. المدد المدد يا رسول الله العون العون يا رسول الله الشفاعة شوي تشيتو يا مزو يا مزو الله كتشيتشي مو كتشيتشي مو wannan shirka ne almadada ya manzo Allah ka bamu dadi na arziki ka bamu dadin arziki al'auna al'auna ya manzon Allah ka taimake mu ka taimake mu wallahi tallahi wannan shirka ne kuma shirkan da yake fidda mutum daga musulunci amma kuma ana yin sa a matsayin ana daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana yin sa abinda manzon Allah ya fiki shine shirka kuma shi ake a wurin wai daraja shi da girmama shi saboda rashin sani mai sanin tauhidi rashin sanin tauhidi saboda haka bayan kasancewan taron bid'a ne abubuwan da ake yi a ciki kuma akwai na bidiyoyi akwai na shirka saboda haka bid'a ne kan bid'a sai dai idan baka san menene ake a ciki ba wani ya min waya kwanakin baya yana so min bayani akan abubuwan da ake a maulidi na ce masa ni na fi ka sani me ake a maulidi saboda na zauna a Kano shekara ta bakwai ina Kano ina ji ba inda kai Kano maulidi a Najeriya saboda haka ba wani a wato wani kana zaune a wani state ka zo ka na min ya ake maulidi na ce ba za ka nuna min ba wanda ina zuwa ina zuwa in ga abun da ake inda kunne na nake ji da kunne na na ji duk abin da nake faɗa wurin karatu na na ji da kunne na ko na gani zan je in ɗebo wasu abubuwa ne da ba da tabbas zan faɗe shi na ce masa ka daina bayanin ka duk abin da ake yi na fi ka sani na masa kawo masa dalilai na kuma akan cewa na fi shi sani in yayi da kuma na fi shi da ni a garin nan yake ba ko a kusa da garin nan to da haka abubuwa ne daban-daban ake yin sa na shirka a irin wa'annan wurare da na bidiyoyi su kawai sun isa su haramta wannan abu ta nan asalin sa ma shi wannan abun bidiya ne to da haka mutum idan ana son a ɓadda shi za a shigo masa da wani abu wanda yake ganin kaman ba matsala ba ne sai ya shiga sai a dinga kawo masa munanan abubuwa ana ta shigar masa ana ta shigar masa har a ƙarshe a ji a da shi daga musulunci gaba ɗaya ba tare da ya sani ba saboda haka wajibi ne mu ji tsoron Allah bidiya daga yar karama take zama babba daga yan ƙananan bidiyoyi ake tafiya shirka mutum ya je tsarin imaninsa da Allah subhanahu wataala abubuwan da ake yi kala kala ba abun da ba mu gani ba na zauna a Kano na zauna a Zaria na zauna a Niger duk abubuwa da ake na shirka da na bidiyoyi a wuraren bidiyoyi wallahi tallahi na gani da idona ba wai jiyo ba ne ga nauni kuma abun da wani dan bidi amma bai san shi ba wallahi tallahi na san shi yana ya wurare saboda haka mutum ya zama na shirya kawai yake bukata in ka gano barna ka guje ta kawai shine amfani abu in ka ji magana ka duba wanne ne mai kyau wannan wanne ne marar kyau kai amfani da mai kyau marar kyau ka ajiye shi in ka je ka tabbatar wannan abu barna ake yi ka yadda barnan ne ka nisance shi ubangiji ta ala shirya ka amma in mutum ba shirya yake nema ba kuma ƙara dulma yake ƙara dulma yake saboda haka abubuwan da ke ciki suna da yawa saboda haka ceto ba a nema a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ba nasa bane na Allah ne qul lillahi shafa'atu jami'an ceto na Allah ne gaba daya sai nema wurin Allah shi kuma Allah ta'ala sai ba manzon Allah izini ya cece ka ko ya ba wani daban izini ya cece ka amma ba dai ka nema a wurin mutum ba so da haka wanda suke neman tun manzo Allah yana raye in sun nemi ya cece su yana addu'a ne Allah ya sa su daga cikin waɗanda za a ceta so da haka addu'a manzon Allah yake sai addu'an ta yi amfani sai a ba shi izini ya ceto kamar yadda zamu karanta a cikin wannan littafi da haka ceto na Allah ne subhanahu wa ta'ala yana bawa ainihin wato ainihin bayinsa na gari su ceci waɗanda yawa izini waɗanda ba sa yin shirka shi yasa sharuɗin ceto guda biyu ne dole ne ka san su sharaɗi na farko ubangiji ta'ala baya ba da ceto sai ba wanda ya isa ya ceto a wurinsa har sai ya yi izini wa mai ceton ya yi ceto wato izinin rabbi ta'ala li shafi an yashu shi wanda zai ceton sai Allah ba shi izini Allah ko ba zai ba shi izini ba sai in ya zama mai yardajje a wajen Allah ta'ala sai in ya zo mai ikhlasi sai in ya zo mai tauhidi sai in ya zo mumini bawon Allah na gari shi yasa ubangiji ta'ala yake fada yawma idhil la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla a wannan ranan Allah ceto baya amfani ceton mai ceto bai zai amfani ba ranar alkiyama ko ni ya ce zai cece ka ba wani ceton da zai amfani ranar alkiyama sai wanda Allah ya yi wa izini kuma ya yarda da maganarsa. Allah ya ce wane ka ceci wane kai ceto sai ceto na ceci wane sai Allah ce na karbi ceto sai Allah ya yarda da shi kuma ya ba shi izini ya ceton kafin ceton ya yi amfani to mutum ya ya dulmuya a cikin shirka a cikin bidiyoyi da sabon Allah dumu-dumu kai kuma ka zo ka ce wai shine zai cece ka ya za a yi Allah ya ba shi ceto ai ba da ceto karramawa ne ai Allah ya karrama mutum ne in ya ba shi daman ya yi ceto to ba mai yi sai wanda Allah ta'ala ya ba shi izini da ya ceto wannan shine sharadi na farko sharadi na biyu kuma ridallahi anil ma'azuni bi shafa'ati fi Allah ta'ala ya yarda da wanda za a ceta yanzu wani an ba shi saboda matsayin saurin Allah ta'ala da sa da sa da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya masa izini ya ceto amma fa ba wanda ya ga dama zai ceta ba sai wanda Allah ya ga dama nan ma in Allah ce na yarda da wani ka cece shi shikenan sai ya cece in Allah bai yarda ba kuma duk yanda yake son mutumin bai zai cece shi ba wannan shine sharadi na biyu me ceton bai zai yi ba sharadi na farko sai Allah ya masa izini ya ceto sharadi na biyu wanda za a ceton ba za a cece shi ba sai Allah ya yi izinin a cece shi shi ma kaga duk abun nan Allah ne dalili akan wannan ubangiji ta Allah yana yi wa masu bautawa mala'iku raddi wanda suke wa mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma su abun bauta ne Allah ta'ala ce wala yashfa'una illa liman irtaba wa hum min khashyatihi mushfiqun mala'iku ba sa ceton kowa sai ga wanda Allah ya yarda da shi wato ba za su ceci wani ba sai Allah ya yarda da wanda za a ceta sai su cece shi to haka sauran mutane annabawa da sauran bayin Allah na gari ba za su cece ka ba sai Allah ya yi izini a ce sai Allah ya yarda da cewa a cece ka din wani dan wani dikan wani na yarda da shi abin nan a cece shi sannan ceton zai yi amfani to kai da kake son a cece kan kana cikin shirka da bidiyoyi da sabon Allah kuma ka ce kana neman ceto ka gyara halayenka da imaninka da tauhidinka da tsoron Allah ka nemi ceton a wurin Allah ta'ala sai Allah ya bada izini a cece ka don ya ce illa liman irtaba sai ga wanda Allah ya yarda da shi shin Allah ya yarda da kai ko bai yarda da kai ba baka sani so da ka sai Allah ya yarda da kai kafin a cece ka kuma sannan su kansu mala'ikun ubangiji ta ya ce wahum min khashyati mushfiqun suna masu tsoro da razani daga tsoron Allah suna tsoron azabar Allah ta'ala su kansu mala'ikun. mala'iku wanda ba sa sa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna um, ba Allah abin da ya umarce su duk abin da Allah ya su yi suna yi sannan kuma suna daga cikin mukarraban Allah makusantan Allah subhanahu wataala amma Allah ta ya su ma suna tsoron azabar Allah saboda haka ba za su ceci kowa ba sai wanda Allah ya rida su cece shi sai wani kuma zai baka garanti shi kawai dan aljanna ne ya baka aljanna tun a nan duniya kaga ba shi ba tsoron azabar Allah kenan to ba da siffofin mumine duk da ba tsoron azabar Allah a nan duniya ba da siffofin mumine wallahi ba mumini bane da nafi na alqur'ani don siffofin mumine gaba ɗayan su wanda Allah ala jira alqur'ani akwai tsoron Allah a cikin sa akwai tsoron azabar Allah saboda haka mala'iku ma a tsorace suke suna tsoron azabar Allah ta'ala sai Allah ya ba su izini ceto ko ba su ba za su ceci wanda suka ga dama ba sai wanda Allah ya ce a ceta a cece shi saboda Allah ya yarda da tauhidinsa da imaninsa sannan shikenan sai su cece shi saboda haka ka kenan abun ba wasa bane shedan ne yake wasa da hankalin jama'a sai zama da ceton kuma sai ka fake da shi kaje kana sabon Allah ka sake Allah ka rike wani abu daban saboda ceto to shedan ya shigo maka ta inda baka tamani ka rike Allah ka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma ne wa qawluhu da fadin Allah ta'ala man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni wannan istifhami ne inkari a wurin malamin balaga wato ma'anar ayan man zallazi yashfa'u indahu babu mai ceto a wurin Allah subhanahu wa ta'ala illa bi iznihi sai da izininsa ba wanda a radin kansa kawai zai je lahira ya kama ceto na ce ka kai dama ɗalibi na ne kai muridina ne kai kaza ne kai kaza Kar kuma kusanci na ne ka min hidima a duniya na ce ka tafi aljanna wallahi ba wanda ya sai wannan illa me illa bi izini sai da izinin Allah shine ma'anan man zallazi yashfa'u ai la ahada yashfa'u inda Allah ta'ala illa bi iznillah ba wanda zai ce to wurin Allah ta'ala sai da izinin man zallazi yashfa'u indahu wane ne ya isa ya yi ceto a wajen Allah ta'ala ma'ana babu wanda ya isa ya ceto a wurin Allah ta'ala illa bi iznihi sai da izininsa to kenan wurin Allah zaka nema tunda duk komai yana hannunsa ne qul lillahi shafa'atu jami'an ceton gaba ɗaya na Allah ne don Allah ta wani yawanci wani zai ruɗe ka kuma ce in baka kama wani ba za ka shiga aljanna ko ba za ka samu ceto ba ba magana sai dai mutum bai fahimci addini ba sai dai idan baka fahimci tauhidi ba to da haka nan Allah ya korewa duk wani mai takaman zai ceto to bai isa ba sai Allah ya bashi izini sai za ka ka gane Allah ya baka izinin kai ceto ba za ka gane ba sai ka je lahira kai ba annabi ba ne na maka wahayi a ce kai za ka yi ceto annabawa su ne ya tabbata da wahayi za su yi ceto amma kai kuma fa waye wahayi waye gaya maka kana cikin wanda za su yi ceto kana cikin wanda Allah zai wa izini su yi baka sani ba sai an je lahira tukun sannan da kace wane da wane za ka cece su waye gaya maka shi wane da wane Allah ya yarda da shi zai bada izini a cece shi kaga shi ma gaibu ne baka sani ba ta kaga wannan muna rudin kanmu kenan sai mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala mu bauta wa Allah yadda ya kamata mu roƙi Allah ta'ala ya ba mu tsira gobe kiyama ceton mu nema wajen Allah subhanahu wataala shine wanda yake ba da izini a ceton kuma shi ma yana yi da kansa subhanahu wataala sannan ma ce wa qawluhu da faɗinsa wa kan min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wa kan min malakin da yawa mala'ika mana mala'iku da yawa fi samawati a cikin sammai la tughni shafa'atuhum shay'a ceton su baya wadatar da komai ko sun ce za su ceci wane da wane da wane ceton bai zai yi amfani ba illa min ba'di an ya'zana Allahu sai bayan Allah ya yi izini liman ya sha'u ga wanda ya ga dama ya yi ceton wayar ba kuma yarda da shi kaga kenan mala'ikun ma sai Allah ya ce wane da wane kai ceto mala jibrilu kai ceto mika'ilu wane Allah ya yi ba shi izini ya ceto sannan ya yi to ballanta tana mutane su ne makusantan Allah subhanahu wataala al mala'ikatul muqarrabun to idan ya zama na mala'iku makusantan Allah su subhanahu wataala sojojinsa wanda ba sa saba masa su ma ba su isa su yi ceton ba sai Allah ya ba su izini to wane ne kuma daga cikin mutane zai ce maka zan yi ceto ko zan ceci wane da wane da wane ko in kai abu kaza wane zai cece ka ba wanda ya sai faɗi wannan saboda haka abubuwa ne na gaibu ba a sani su sai an yi tashi alkiyama amma in kana son ceton Allah ta'ala ya ce nasa ne ka nema a wurin Allah ta'ala kullum ya zama kana ƙara kusanci zuwa ga ubangiji ta'ala kana tsoron Allah tsoron Allah ka na ƙaruwa imanin ka na ƙaruwa tauhidin ka yana yin kyau kana riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana son abin da Allah yake so kana kin abin da Allah yake ki Allah ba son shirka ba son kafurci ba son sabo baya son bidiyoyi ka nisance su sai ka kai ka rungumi kishiyansu yana son imani yana son tsoron Allah yana son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka sai ka rike wannan in ka rike wannan sai Allah ya yarda da kai sai ya bada izini a cece ka ko kuma ya bada ma izini kai ke ceto amma in mutum ya sake Allah to ya kama iska gaskiya ba inda zai je kuma bai zai kai labari ba domin ubangiji subhanahu wataala shine abun yake hannunsa kai kuma kake son ka bawa wani wato da haka Allah ta'ala baya yadda da a yi masa shirka abu nasa ne ka ce ya yi tarayya da wani a cikinsa ai ba abin da Allah ya fi ki kamar shirka to in ka ce wani yana da ceto ba Allah ba to ka wa Allah ta'ala shirka a cikin rububiyansa don shine kawai mai ceto kul lillahi shafa'atu jami'a sai dai yana ba da izini a ce a yi ceto ga wanda ya ba da izini a cece shi wannan kuma sai ka nema a wurin Allah subhanahu ta'ala don ka shiga layin waɗanda za a ba izini su yi ceton ko a ba da izini a cece su sannan ubangiji wa qawluhu ubangiji ta'ala yace abun wa qawlu da fadin Allah ta'ala qulu quludu allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard quludu allazina za'amtum ka gaya musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam udu ku kira allazina za'amtum min dunillah waɗanda kuka riya cewa ba Allah bane abun nan allazina za'amtum waɗanda kuka riya cewa abubuwan bauta ne min dunillahi ba Allah ba ku kira su su yi cece ku a lahira idan sun isa su cece ku la na mithqala zarratin ba sa iya mallakan daidai da kwayan zarra fi samawati a cikin sammai wala fil arzi ko a cikin ƙasa duk wanda kuka ga dama ku je ku kira shi ko ku bauta masa wanda ba Allah ba amma ku sani in ka yi masa ne don ya cece ku ba zai iya cecen ku ba wurin Allah ta'ala don ko kwayan zarra bai mallaka ba a duniya a nan sama ko a ƙasa kai ci gaba da ayan ubangiji ta ce wa ma lahum fihi ma min shirkin wa ma lahu minhum min zahir ba su da wani rabo a cikin sammai da ƙasa ba su da sama ba su da ƙasa ko kwana zarra ba su mallaka ba sannan ba su yi tarayya da Allah wajen mallakan sammai da ƙasai ba kuma Allah ta'ala bai riki wani mai taimakonsa a cikinsu ba wato ba su taimaki Allah wajen halittar sammai da ƙasai ba da Allah ala zai halittar sama bai yi shawara da su yace ku zo ku taimaka mini ba ballan sana su cece ka ba su san ma an yi saman ba saboda haka ta ala shi kadai yayi sammai da kasai da abun da ke tsakanin su ba wanda ya taimaka masa to wane ne kuma zai zo zai ce zai ceto ceto na Allah ne subhanahu wataala shi kadai babu wanda ya isa yayi la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal ko mala'ika ko wani annabi da aka aiko ba zai yi ceto ba sai da izinin Allah abun ba a hannun hannunsa yake ba ballantana kuma sauran mutane bayin Allah na gari qala abul abbas wa abul abbas shine shekul islam ibn taymiya wannan laqab abun nan alkunya san yana ce masa abul abbas shekul islam ibn taymiya akwai masu irin wannan laqabin kamar abul abbas al-qurtubi mai al-mufhim wanda al-mufhim sharhin sahih muslim amma bai shahara da wannan alkunyan ba shekul islami taimiya shi ya shahara da abul abbas kamar yadda ya shahara da taqiyuddin tare da cewa ko babban malami daga cikin malamin malikiya shi ma da sa taqiyuddin amma kuma shekul islami taimiya shi ya fi shahara da wannan lakabi yace qala abul abbas shekul islami taimiya yace bayan wa'annan ayoyi ko yana sharhi dangane da abin da ya shafi ceto da tafsirin waɗannan ayoyi yace na fallahu amma siwahu kulla ma ya ta'allaku bihi mushrikun Allah ta'ala ya kore dukkan wani wanda ba shi ba ya kore masa dukkan abin mushrikai suke rataya da shi nafallahu kulla ma ya ta'allaku bihi mushrikin amma siwahu Allah ya kore duk abin da mushrikai suke rataya da shi suke riƙewa ga barin abin da ba shi ba ma'ana suna cewa suna bauta gumaka don su kusanto da su zuwa ga Allah ta'ala ma na abudun illa li yuqarribuna ila Allah zulfa sai Allah ya kore wannan bai zai kusanto da su ba wasu suna bautan gumaka don su nemi kusanci zuwa ga Allah ta'ala sannan suna cewa haula shufauna inda Allah suna bauta musu ne don su cece su a wurin Allah ta'ala Allah sai ya kore yace ba za su iya ceto ba ceto na Allah ne gaba ɗayansa sai yace fanafa fanafa an yakuna li ghairihi mulkun Allah ta'ala ya kore wani ya zama yana da mallakan wani abu a sama ko a ƙasa ko ka ce mulkun ko milkun ɗaya ne wasu nusak ɗin milkun ne mallaka mulkun mallaka na gaba ɗaya milkun mallakan wani abu saboda haka Allah ya kore ba su mallaki komai a sammai ba kai ne ce ma la yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fil ko ƙwayan zarra aw qistun minhu ko ya zama suna da wani ɓangare na mulki ne shine wa ma lahum fihi ma min shirkin ba su da wani tarayya ko wani bangare na wannan abu au ya kuna auna lillah Allah ya kore su zamana masu taimakon Allah subhanahu wataala ba wani daga cikin abubuwan da ake bauta wanda ya taimaki Allah wajen halittan sammai da kasai sai ce walan yabqa illa shafa'a ba abun da ya rage kuma sai ceto fa bayyana sai ya bayyana annaha la tanfa'u ceton baya amfani illa liman azina lahu rabb sai ga wanda Allah ya izini ya ceto inda za ka yi ta ceton kai ta yi duk aikin banza ne ko a lahira inda aka ce na cewa ne inda Allah bai maka izini ba ka aikin banza balle ta na a nan duniya kenan tatsuniya ne a nan duniya mutum ya ce ya cece ka ko ya baka aljanna wannan tatsuniya ne ko ya ce zai shigar da kai aljanna in an je lahira wannan magana tatsuniya ce ma'ana karya ne ba gaskiya ba ne don babu mai ceto sai Allah subhanahu wataala sai Allah ya bada izini a ceto sai ce kama kala wala yashfa'una illa liman irtada kamar yadda Allah ya ce ba sa ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi su ba za su yi ceton ba sai Allah ba su izini sannan kuma ba za su ceci kowa ba sai wanda sai wanda Allah ta'ala ya yarda a cece shi Shekul Islam bai taimiya ya ce fa hadhihi shafa'a wannan ceton allati yazunnuha al-mushrikun wanda mushrikai suke zatonta suke zatonta hiya man manfiyatu yawm al-qiyama wannan ceton abun korewa ne ranar al-qiyama kama na fa al-qur'an kama da al-qur'an ya kore wato mushrikai suna tamanin gumaka da su cece su ko mala'ikun da suke bauta da su cece su kamar yadda suke tamanin waliyansu ko shehunansu za su cece su Allah ta'ala ya kore dukkan wannan ceton ya zama ya kore shi ba zai taɓa yiwuwa ba sai in Allah ya ba da izinin a ceto in ya yarda da mutum ya ba shi izini sai ya yi kai ma in ya yarda da kai a cece ka sai a cece ka sai ce wa akhbara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah ta sama kuma ya ba da labari annahu la ya'ti annahu ya'ti cewa yana zuwa fa yasjudu li rabbi yayi sujjada ga ubangijinsa wa yahmaduhu ya gode masa ya yabe la yabda bi shafa'ati walan baya farawa da ceton da farko har sai ya fara da yabon Allah subhanahu wa ta'ala wato wannan kamar yadda zo a cikin hadisin ash-shafa'atul kubra hadisin babban ceton idan aka zagaya aka nemi ceton wajen annabawa gaba ɗaya ba su yi ba annabi adam ya kasa annabi ibrahim ya kasa annabi musa ya kasa annabi isa ya kasa annabi nuhu ma ya kasa idan aka zo wajen manzon Allah sai sai ha ana la ha ana sai ce ceton nawa ne ceton nawa ne to amma idan yazo zai ce ya Allah ka bani ceton mutane sai ya faɗi ya yi sujjada ya yi bi Allah subhanahu wataala da kalmomin da shi ma a yanzu haka bai san su ba a lokacin ne za a cusa masa su za a masa ilhaman su sai ya bi Allah subhanahu wataala da wayannan kalmomin sannan nan ne ubangiji ta'ala zai ba shi ceton sun mai kulu lahu sai Allah ta'ala ya ce masa irfa ra'sak daga kanka wato daga sujjadan da kai kul ka faɗa yusma za a saurare ka ka faɗi duk abin da za ka faɗa ana sauraron ka san ka roƙi duk abin da kake so to da za a baka washfa ka nemi ceto tu shaffa za a baka ceto saboda haka kenan duk abin da yake bukata a lokacin sai Allah ta ce daga kansa ya roƙa za a bashi yayi bayanin sa to a lokacin zai nemi ceton al'umma gaba ɗayan su al'umma gaba ɗaya domin a zo a yi hisabi na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta wannan shine ash-shafa'atul kubra wannan kuma babu mai samun sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya kuma ya dinga ainihin ceton al'umma sai yana ceto al'umma sa har ya gama shigar da su aljanna gaba daya ko da ko wasu sun shiga wuta kafin a fito da su sannan yake wa qala abu huraira wa qala abu huraira radiyallahu anhu lahu sallallahu alaihi wasallam man as'adu an-nasi bi shar'atika qala man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yace Abu Hurairah radiyallahu anhu yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda zo a hadisin Bukhari yace man as'adun nasi bi shafa'atika wa yafi azurta da cetonka ne ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar a ce waye cancanci ya samu cetonka ya sallallahu alaihi wa sallam qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce man qala la illallah khalisan min qalbihi wanda ya faɗi la ilaha yana mai tsarkake zuciyarsa da imani wannan shine zai samu ceto nan kenan ba za ka samu ceton manzo Allah ba sai kana da ikhlasi a zuciyarka. sai in tauhidin ka ya zama tacece ne tsakaninka da Allah babu shirka baka zo ka sa wani a zuciyarka ka daidaita shi da Allah subhanahu wataala sannan ne za ka samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi wanda ya faɗi la ilaha illa Allah yana mai tsarkake Allah a zuciyarsa ba yi wa Allah shirka kamar ka yanzu wani zaka ga shirka ta markanta a zuciyarsa ko shi fi kowa takama da cewa zai samu ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wani yana rudin kansa kenan ba sai ka faɗa da baki ba in dai ka tsarkake zuciyanka tsakaninka da Allah kake kake addininka to zaka samu ceto manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da haka ba sai ka zo kana ta faɗa mu ne masoyan manzon Allah sallallahu alaihi mu ne na Allah mu ne wanda za mu samu sa mu ne kaza mu ne kaza wannan da'awar in kana yin ta sai zama kana kwaikwayon nasara ne yahudu da nasara don su ne suka ce nanu ahibba'u nanu abna'ullahi wa ahibba'uhu suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma mu ne masoyan Allah mu ne wanda Allah yake so mu ne waliyan Allah mu ne ƴaƴan Allah haka nasara suka dinga faɗa kuma wa qalu da yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce yahudu suka ce ba mai shiga aljanna sai mu sai su yahudawa nasara suka ce ba mai shiga aljanna sai mu wato sai su nasara su kadai ne za su shiga aljanna dukkanin wannan Allah ta'ala ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin wannan shine burin su sai buri ba shine addini ba Allah ta'ala ce ku kawo hujjan ku inda gaske kuke yi ku kuma ku ku ne Allah ya fi so ku ne kuma za ku shiga aljanna wani ku ba zai shiga aljanna ba ku kawo dalilin ku inda gaske kuke yi ba su da hujja saboda haka babu maganan ka zo kana takama mu ne na Allah mu ne za mu shiga aljanna mu ne za mu shiga ceton wane mu waye da baki wannan kana kurkuren yahudu da nasara ne kai addinin a aikace in karantar da shi za ka yi ka karantar da shi a aikata shi a aikace shi kenan ba bukatan kuma sai yi wa kanka taskiya ku ne na Allah ku ne masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shedan ne yake rudin ka wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ta'ala ya gargadi akan wannan kar ku tsarkake kawunan ku Allah shine ya san waye mai tsoron sa to ka zo ka tara jama'a ka ce zaka musu wa'azi ko zaka yi wani abu ka zo kana ta yabon kanka kawai har a tashi yabon kanka kake ku ne wane ku ne zuwa ne ku ne zuwa ne makiya manzon Allah ne makiya annabi mu ne masoya annabi mu ne kaza kaza ah to wannan kuma kana tallen kanka kana tsarkake kanka kana gaya mana abin da ke cikin zuciyarka kuma Allah ya sani kada akwai koyon yahudu da nasara har idan mutum matsayin manzon Allah ne tausaya masa ya kamata kai ba jira a kansa za ka yi sai ka ji tausayinsa don maƙin manzon Allah ba zai shiga aljanna ba bai da imani idan maƙin manzon Allah ne to ka ka koya masa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ji tausayinsa shi abun tausayi ne don ba wanda zai shiga aljanna alhali yana kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko mutum ɗaya bai isa ba sai mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke son shine zai shiga aljanna to idan wane ba son manzo Allah ya bun tausayi ne to menene kuma zaka zo ka dira a kansa kai kuma kana son manzo Allah ta sallama ai ya kamata ya zama akwai ikhlasi a cikin al'amuranka ya zama kana yi don Allah ne kada riye ya shige ka kada shedan ya zo ya bata maka kuma son da kake wa manzo Allah ta sallama sai ka tsarkake zuciyanka ya zama tsakani da Allah kake ba za ka dinga alfahari da shi ba ka bata wani kai kana gyara kanka wannan duk ba dabi'a ce ta muminai bayin Allah na gari ba ballatana kuma ba a fahimci ma me son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka dauka cewa kawai ka faɗa da baki kawai shine son manzon Allah kawai ka faɗa da baki shikenan amma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba daga cikin son manzon Allah mutumin da kullun Allah ya ce manzon Allah ya ce karatun zu baya yin komai sai abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace ayi ko ya aikata ko ya koya al'umma shi duk karatu dukansa Allah ya ce manzon Allah ya ce Duk kuma ka jingina Qur'ani da hadisi manzon Allah sama a gefe kuma wai kai ne masoyin manzo Allah shi ko makiyin manzo Allah ne shi fa ina abin da manzon Allah ya faɗa na bi ne aikinsa in dai wanda ya saba wa sunan manzon Allah ni ba zan yi ba ni hanyar manzon Allah nake nema ita zan bi kuma wai shine makiyin manzon Allah kai kuma ka jingina hanyar manzon Allah ta sama a gefe ka an kirkiro maka wasu bidiyoyi kana nan akan su kishiyar sunnar manzo Allah da manzo Allah ya fi ki shine bid'a don tana lalata sunnarsa ka rike shi kuma kace kai ne masoyin manzon Allah wanda ya rike sunnar manzo Allah kuma shine makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu adalci a cikin maganar nan to da haka wannan yayi kama da irin maganar Yahudu da Nasara suna kan bata su suka fi kowa bata kuma su ne masu ɓarin cewa su masoyan Allah ne kuma su ne za su shiga aljanna wani ba zai shiga aljanna ba ai addinin Allah ba abin da za ka zo kana alfahari ba ne kaiwa ne kaiwa ne ayyukanka ne za su nuna cewa kai ɗin mutumin kirki ne sai mutane su faɗa ba sai ka faɗa ba amma ba kai ne za ka zo kana bayanin kanka kana tsarkake kanka ba wannan rudi shaidan rudi shaidan ne kawai to manzala ta sama ya ce wanda yake samun cetonsa shine wanda ya bauta wa Allah subhanahu wataala shi kaɗai bai masa shirka ba kamar yadda ya faɗa a wani hadisi hadisin sahihu muslim yace li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah wa hiya na'ilatun insha Allah mamata min ummati la yushriku billahi shay'a yace kowane annabi an bashi addu'a da za a amsa masa addu'a guda ɗaya in yayi ta garanti ne za a amsa ne annabi sai gaggawa kuma tun anan duniya yayi addu'ansa kawai ko a ce ko a tsiratar da al'umma su a duniya saboda daga wani halaka ko a halakar da al'umma ma wanda ba su yi imani ya ce amma ni kuma sai na addu'a ta don ta zama ceto ranar alkiyama na addu'a ta sai ran alkiyama na yi ta in ce Allah ya bani ceton al'umma na kaga za a karɓe ta sai a bani ceton al'umman gaba ɗaya ya ce kuma wannan ceto ɗin duk wanda bai yi wa Allah ta'ala shirka ba zai samu wannan ceton to wanda ya shirka fa kaga bai zai samu ba to yanzu me ya kamata ka yi ka kore shirka a zuciyanka in kana son ceton manzo Allah sallama ya zama akwai ikhlasi a zuciyanka kuma babu shirka tunda ya ce wahiya na'ilatun insha Allah man mata la yushriku billahi shay'a duk wanda bai wa Allah shirka ba zai samu ceton wanda yayi fa ba zai samu ba to da haka kana shirka kuma kana da'awan ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma da'awa ta irin ta yahudu ko irin ta nasara shekul islam ibn taymiya ce fatilka shafa'atu wannan ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li ikhlas wato ana yi wa masu ikhlasi ne masu yin tauhidi don Allah masu imani tsakani da Allah wanda ba sa riya a cikin al'amuransu kuma za a same ta ne bi iznillah da izinin Allah subhanahu wataala Allah ne mai bada izini ai ceton sannan kuma yace wala takunu liman ashraka billah ceton baya kasancewa ga wanda ya shirka ga Allah subhanahu wataala so da aka duk wanda yawa Allah shirka ba zai samu wannan ceton ba kwata-kwata kuma kamar yadda hadisi ne na santa sanne ce wa haƙiƙatu, haƙiƙanin ceto annallaha subhanahu tabbas ubangiji subhanahu wataala barki ya tabbatar masa huwa allazi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas shine yake yin falalansa wa ma'abota ikhlasi masu yin abu don Allah ba don riya ba ba don ka musguna wani ba ba don wani ya ji haushi ba ba don a ce kai mutumin kirki ba ne Allah sai musu falala ya ba su ceto kaga yanzu wani yaro da shi yana ibada shi mai zikiri ne shi mai son mazala ya ta amma fa talle da kansa ne yake bayanin kansa baya tsoron riya ko ina yana yi abuwa na nafila wanda ba na farilla ba na mustahabbi ya kamata a ɗakin ka sai ka buya kafin ka yi shi in kana cikin jama'a ka yi ƙoƙari ka yi yadda ma ba a san kana yi ba don kada riye shiga maka to amma sai mutum ya zo yana tallin abun akan titi a cikin jama'a kuma yana alfaharin cewa shi na Allah ne don Allah yana dan zai bashi sai dan ya jale shi don ya resa suwa zai batar ai ba resa wanda zai batar ba ne saboda haka shedan in yayyai ka daina ibada baka daina ba to sai kuma ya fito maka ta hanyar riya kana ibadan amma kuma ba don Allah kake ba kana yin aikin banza gara wanda baya yin ma shi ya huta baya yi amma kai kuma wahala kawai kake sha sai sa maka riya da alfahari da ibadan ku ne masu yi kana yi akan titi a ko'ina ina don a ce kai mutumin kirki ne ko don ka ba wani haushi ko don ka musguna wani duk kayakin banza ba don Allah bane to sai zama mutum yana ta wahalan banza abubuwan da babu lada to duk wanda yake yin shirka Allah ta'ala ba zai baci ceto ba saboda haka yana bada ceto ceton ne da falalansa wa ma'abuta ikhlasi masu yin abu don Allah fa yaghfiru lahu sai ya gafarta musu biwasitati iman man azina lahu ta hanyar addu'an wanda Allah ya bashi izini da ceton an ya shafa ya yi ceton sai ya cece shi li yukrimahu don ya girmama shi wa yanal al maqam mahmuda ya samu matsayi abun yabo ko da haka sai an kore shirka da wanda zai yi ceton da wanda za a ceton duk sai sun zama ba sa yin shirka kafin su samu ceto a ranar alkiyama amma in suna yin shirka ba da su samu ceto ba ko kwaya daya sannan ya ce shafa'at a tallati na fa alƙur'an ceton da alqur'ani ya kore ma kana fiha shirkun abinda akwai shirka a cikin sani to da haka duk inda Allah ya ce ba za a yi ceto ba to ceton da akwai shirka a ciki ne to da haka duk ceton da akwai shirka a ciki kuma babu ba za a yi shi ba to yace laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi' to da haka kaga sai ka je ka rike wani mai mai ceton ka kuma wai kana bauta masa kuma kana cewa shi zai cece ka kaga wannan shine ceton shirka Allah ya kore wannan ka zo kana kewaye kabari kana masa dawafi ko kana masa nafila kana masa sujjada ka ce zai cece ka kaga wannan shirka kake yi ibadan da ake wa Allah shi ka zo kana wani kuma ka ce shi ne zai cece ka to wannan Allah ya kore wannan ceto kwata kwata kuma in wanda kake wa din ya yadda da ake masa da kai da shi gaba ɗaya wutan jahannama za ku tafi saboda haka da me yin shirka da wanda ake wa shirka duk yan wuta ne ina maganan ceto saboda haka dole sai an samu ikhlasi tsakaninka da Allah sannan za ka samu ceto saboda haka duk ceton da akwai shirka a ciki ana roƙonta maimakon a roƙi Allah a roƙi wani ko a bauta wani a matsayin shine zai bada ceton to wannan kam akwai shirka a ciki Allah ta'ala ya kore wannan ceton kwata-kwata ita ce ceton da bata da amfani ranar kiyama kamar yadda muka karanta a ayoyin baya sannan ya ce wa lihaza asbata shafa'ata bi iznihi saboda haka Allah ta'ala ya tabbatar da ceto da izinin sa fi mawazi'a a wurare da yawa man zalla zai shawo indahu illa bi izni saboda haka za a yi ceto a ranar alkiyama amma fa da izinin Allah saboda haka ka nema a wajen Allah subhanahu wataala kar ka nema a wajen wani sannan wa qad bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mala yace manzo Allah sallallahu alaihi ya bayyana annaha la takunu illa li ahli tauhid ceton ba kasancewa sai ga ma'abota tauhidi wal ikhlasi da kuma ikhlasi yin abu don Allah ba wanda za a ceta sai mai tauhidi wanda babu shirka a cikin al'amarinsa sai mai ikhlafi wanda babu riya a cikin al'amarinsa haka nan wanda za a ba to shi ma sai a siffantu da wayannan siffofin to da haka shirka ta cika maka zuciya ka ce kuma kana son ceto bai zai yiwu ba ko wani ma yana yin shirka ka ce wai shine zai ceto wannan bai zai taba yiwa ba don ba abun da za a yi wa Allah na sabon Allah mai girma wanda Allah ya fiki kamar shirka to ya kuma za a masa shirka kuma a ce za a samu ceto ba zai taɓa yiwa ba don baya ba da izini wa wani ya yi ceto sai in ya yarda da shi hakanan baya ba da izini a ceci wani har sai ya yarda da wannan mutumi din kamar yadda muka karanta a ayoyin da suka gabata ce in ta intaha lamuhu. ma'ana magana shekul islami miya ta kare ha, hamza ha'un ko ha'un aka sa ma'anansa in ta ha. maganan ta kare to wannan shine wato bayani akan ceto ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da yawa mala ya kama na ashafa'atul kubura wanda mun sha bayanin ta ceto na farfajiyar alkiyama sannan daga ciki bayan wannan ceton akwai kuma cetonsa da zai wa 'yan aljanna su shiga aljanna gashi an auna ayyukansu sun cancanci su shiga aljanna amma an dakatar da su a farfajiyar alkiyama maza da ta sama sai cece su a ce su je su shiga aljanna kamar ka je zaka wuce za ana screening zaka tafi in haji komai da komai takaddunka sun cika amma an ga dama sai a ajiye ka kuma kana ta jiran yaushe za a kace ka saura ka saura rabi kana son ka je ka shiga jirgi ana cewa ka tsaya dai wani yazo sai ce to wannan duk ku je ku shiga kaga shikenan kowa murna yake zai je ya shiga jirgi to haka na ranar kiyama an gama cikin din mutane wayannan zai zama na su basu da matsala takaddun su sun yi daidai kyawun ayyukan su sun rinjaye munana Allah sai zo ya tece su ya ce duk waina a tafi da su a tafi da su aljanna don ko minti ɗaya ka tsara baka je aljanna ba yi ka ji damuwa saboda haka marmari kake ka ga ka shiga sannan akwai ceton da maza ta zai yi wa wasu mutane masu sabon Allah wanda sun cancanci su shiga wuta amma manzala sai ya cece su ba za su shiga wutan ba kwata kwata munanan ayyukan saurin jayi ne kyawawan ya kamata su tafi wuta to amma sai Allah ya yi izini a cece su ba za su tafi wutan ba kila saboda wani aiki muhimmi daga cikin kyawawan ayyukansu sai Allah ta'ala ya yarda da su sai a ce su wayannan ba sai sun rafe wuta ba su tafi aljanna amma ba don ceton ba sai sun shiga wuta kafin su shiga aljanna sannan daga cikin ceton da mazala ta sai akwai na masu sabon Allah da har sai sun shiga wutan sun shiga wutan wutan na gasa su sannan sai a ce mazala ta sama je ce su mazala je zai ce ummati ummati al'umma ta al'umma ta sai a bashi izini ya je ya ce ya je dinga tsebo masu imani da kyawun ayyuka a cire wannan a ɗauko wannan har a zo kuma wanda ba su da kyawun ayyuka sai imani a je a cire su har a zo wanda imani su bai wuce dirhami ba mun sha karanta wannan hadisin a nan dirhami ne a je a cire shi wannan imanin sa bai wuce rabin dirhami ba a ce a je a ciro shi dai sannan an ba su mazala zai ce duk wanda ka ba da izini na cece shi al'umma ta al'umma ta ka je duk wanda a zuciyarsa akwai kwanzara na imani ka cece shi ya je ya ɗauko su su ma ya cece su daga baya kuma sai zo ya ce wa'inda aka ba shi izini ya cece su to amma a cikin musulmi wanda za su shiga wuta akwai wanda zuciyarsa ko ƙwayan zarra wato imaninsa bai kai ƙwayan zarra ba bai wuce rabin ƙwayan zarra ba ko rabin rabi su ma sai a ba da izini a ce duk wanda a zuciyarsa akwai rabin ƙwayan zarra ka je ka cire shi duk wanda a zuciyarsa akwai abun da bai kai bai kai bai kai ƙwayan zarra ba bai kai rabin rabi ba a je a cire shi daga wutan jahannama a kai shi aljanna haka manzo Allah zai ta wannan dawainiyan yi ta wannan dawainiyan sai ya cire al'umma sa gaba daya manzo Allah ta sama ce yake wannan wannan ceton to bayan ya gama fa sauran jama'a mun sha karanta hadisin mumine su ma za su ceto musamman malamai da shahidai da bayin Allah na gari da su ceci al'umman da suke rayuwa da su Allah zai ɗaukaka darajar su in har sun shiga aljanna sun yi ikhlasi sun gyara imanin su sai su dinga ceto su ma sai su dinga ceto wasu malamai suka ce wani zaka zauna awa ɗaya da shi sa'a ranar alkiyama sai ya faɗo maka kawai sai ka cece shi alhalin da wuta zai tafi ko ina wuta sai ka cece shi ya tafi aljanna to haka za a yi wannan ceton har a gama in an gama kuma ubangiji subhanahu wataala shi ma zai nasa ceton saboda akwai waɗanda kuma imanin su ma ko hango shi ba za a yi ba amma suna da shi sai Allah ta'ala ya ce shafa'a al-anbiya'u wa shafa'a shuhada'u wa shafa'a salihuna wa ولن muminuna, wa ولن يبقى illa, أرحم rahim. annaba sun yi ceto shahidai sun yi siddiƙai sun yi mutanen kirki sun yi muminai sun yi yanzu wanda ya rage shi ne mafi tausayin masu tausayi shine ubangiji ta'ala saboda haka Allah ta'ala sai ya kamfato a cikin wutan jahannama ya cire fa yakhruju minan nari man lam ya'mal khairan qattu sai wanda bai taba aikin alkhairi ba a rayuwarsa sai kaga ya fita daga wuta ya tafi aljanna imani ne dan kaɗan a cikin zuciyarsa amma fa imani ba a ce masa imani ko min kankantarsa sai in babu shirka a cikinsa don shirka na shiga to komai yawan sa ya lalata shi sunansa ba imani bane in ka ji an ce mutum yana da imani dan kadan to bai da shirka ne amma in yana da shirka kan ba sa haduwa ba za su taba haduwa ba ko kwayan zarra ka shigar da shirka a zuciyarka ka lalata imanin ka gaba daya so da haka kenan abin da zai hana mutum dawwama wutan jihar jahannama shine ya zama baya yin shirka innahu man yushrik billahi faqad hamallahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lizalimin min ansar har abadan abada ya mutu yana shirka ba zai fita daga wutan jahannama ba kuma Allah ba zai gafarta masa ba ma ballanta na a cece shi ai ceto gafara ne Allah ya gafarta maka ne sai a cece ka to me yin shirka Allah ba zai gafarta masa so da haka wajibi ne mutum ya nisanci duk abin da zai lalata masa imaninsa sannan daga cikin nau'o'i na ceton manzala ta sama yana ceton har yan aljanna sun shiga aljanna da kyawun ayyukansu sai Allah manzala ya cece su a ƙara musu daraja a aljanna saboda aljanna tana da hawa hawa guda ɗari su daraja ne wani yana wani ya fi na wani wani ya fi na wani hawa ɗari ne wani yana can kololuwa kusa da al'arshin Allah aljanna firdaus wani yana kasa wani yana kasa kasa hawa ɗari ita ce aljanna to kana hawa na goma kila sai a kai ka hawa na sha ɗaya da ceton manzo Allah ko kana na ashirin a kai ka na talatin a haka haka kenan babu dai wanda ba zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin kirkinsa komin ayyukansa saboda haka zai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kowa gurgurdan irin ceton da za a bashi sannan ceto na ƙarshe shine ceton da manzala ta sama zai wa Abu Talib Abu Talib ya dau ya yi wa manzala ta sama hidima kala kala ya hana a cutar da shi ya rene shi tun yana yaro to amma bai yi imani da shi ba bai yi imani da shi ba har ya rasu ceton da manzala ta sama zai masa shine a sassauta masa azaba saboda abun da zai hana kawai azabtar da shi shine imani to bai yi imani ba lokacin da ya zo rasuwa manzala ta sama ya zo yana ce masa ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ashhadu laka biha indallah ya baffana ka faɗi la ilaha illallah wannan kalmar zan maka shaida da ita ranar alkiyama a wata ruwan uhajju laka biha indallah zan kare ka da wannan kalmar ranar alkiyama ka faɗi la ilaha illallah amma su abuja suna nan da Abdullahi bin Umayya sai dinga cewa a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu za ka yi kyaman addinin babanka abdulmuttalib ka bi addinin yahu sai bai zai faɗa ba ka faɗi la ilaha illallah na zan cece ka da wannan kalmar ranar kiyama sai wannan su ce za ka yi kyaman addinin babanka ka bi addinin yaro a ƙarshe ce wa ala millati abdulmuttalib ya ce ina nan kan addinin babana abdulmuttalib sai ya rasu a haka wannan shi ya hana a cece shi daga wuta kai shi aljanna manzo Allah yana son sa saboda innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shine babi na gaba wanda zamu karanta rana ta yau insha Allah to da haka ba manzo Allah ba wanda yake so kawai zai cusa a cusa imani na Allah ne manzon Allah sai zai gaya maka ga ga hanyar shirya amma ya zama kai imani Allah ne zai maka ga maukatar katabin wani a ƙarshe kuma ya rasu a haka manzon Allah ya nemi ma ya nema masa istighfari Allah ta'ala ya hana shi yace kar ya nema kar ya nema masa gafara za mu yi bayani cikakke a karatun da za mu yi sati mai zuwa to amma ce tun da ya samu a wurin manzala ta sallama shine an sassauta masa azaba hadisi ya zo cewa wanda ya fi kowa saukin azaba ranar alkiyama shine wanda garwashin wuta yana cin tafin kafansa na wutan jahannama amma kwakwalwansa na ta farfasa aka ce shine abu talib garwashin wutan ne yake kona shi a tafin kafansa amma kwakwalwansa tana ta farfasa saboda zafi wannan shine ahwanu ahlin nari azaban fi sauki to wannan ya samu ceton manzo Allah alaihi sallallahu gashi ana azartar da shi amma bata kai ta sauran yan wutan saboda mai kariya da ya ba manzo Allah sallallahu ba isa a taba shi ba ba ku isa ba sai dai in na bar duniya ba ku isa ku cutar da shi haka ya kare manzon Allah sallallahu alaihi kuma ya ba manzon Allah dama ya je ya da addinin sa duk inda ya ga dama fasda bi amrika ma alayka ghadabatu wabshir wa qarra bi zaka minka uyuna wa taita dinan qad araftu bi annahu min khairi adyan al bariyati dina kaje ka yada addinin ka duk inda ka ga dama addinin ka shine mafi alkhairin addini ba wanda yake da addini irin naka mai kyau wallahi idan ya lam yasulu ka bi jam'ihim hatta wasala fi turabi dafina ba su su cutar da ka ba sai in na mutu لولا الملامة أو هزار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ba don kar a zarge ni a dinga kushe ni ana zagi na ana cewa na bar addinin babana na bi addinin yaro ba ni ma da sai bi addinin ka wannan shi hana shi imani shikenan kuma ya zama na wuta ita ce masa. to kaga imani abu ne mai tsada jama'a duk yanda mutum yake son ka bai sai cusa maka shi ba sai in Allah ya maka gamon ka tarinsa to me yasa za ka yi wasa da imanin ka Allah ya yi ka musulmi mumini ka yarda kuma wani yazo yana rudin ka yana saka kana yin abubuwa na shirka wanda zaka je ka dawama a cikin wutan jahannama akan me mutum zai yarda da wannan so da haka ya kamata mu ji tsoron Allah mu gyara halaye mu mu nisanci dukkan abin da zai bata mana imani mala yace fi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula tafsirul ayat na farko shine fassaran ayoyi guda biyar mun fassara su asaniya matsala ta biyu sifatu shafa'atil manfiya siffan ceto wanda aka kore shine ceton da akwai shirka a cikinsa wanda ba a wurin Allah ake neman sa ba sifatu shafa'a al musbata siffan ceton da ake tabbatarwa shine ceton da akwai ikhlasi a ciki mutum yana da tauhidi yana ibada tsakaninsa da Allah Allah ya yarda da shi sai Allah ya bada izini a cece shi الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى ambaton ceto babba ceton ranar alkiyama wanda manzala sa zai ya ceci al'umma gaba daya wahiyar hiya mahmud ita ce matsayi wanda yake abun yabo wanda Allah ta'ala ya ce wa manzala sa sama ya dinga yin nafila Allah zai tashe shi a wannan matsayi din mun yi bayanin sa al-khamisa matsala ta biyar sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alaihi wasallam siffan yanda abinda manzala sa sama zai aikata in ya zo neman ceton wa annahu la yabda'u bi shafa'a ba wai zai fara neman ceton kai tsaye bane bal a takaice ba haka bane yasjudu zai sujjada ne da farko fa iza udina lahu in aka masa izini ne ya ton shafa'a sai yake ton zai yi sujjada ya bi Allah subhanahu wataala in Allah ya masa izini sai ya ton to ka kai kuma kai a cikin sauki kake son ka zama mai ceton a sauƙaƙe kawai a nan duniya kai ka ce cewa ne wani zan aljanna ne wani zan aljanna ne kaga akwai rudi akwai rudu a cikin al'amari asadi sadisa matsala ta shida man as'adu nasibiha biha wanda ya fi kowa a zirta da ceton sama shi shine man kana man abun nan man kana la ilaha illallah khalisan min qalbi wanda ya faɗi la ilaha illallah tsakaninsa da Allah a matsala ta bakwai annaha la takunu liman ashraka billah ceton manzala sama baya kasancewa ga wanda ya Allah shirka duk wanda ya Allah shirka manzon Allah ba zai cece shi ba ba zai samu ceto ba ba zai yi ba kuma ba za a cece shi ba matukar akwai shirka a tare da shi na matsala ta takwas bayanu haqiqatiha bayanin hakikanin ceto hakikanin ceto Allah yana yin falala wa ma'abota tauhidi da ikhlasi ya gafarta musu zunubansu sai musu izini su ceci wanda Allah ta'ala ya yarda da shi saboda tauhidinsa da ikhlasinsa Allah ya samu a cikin bayinsa na gari waɗanda za mu samu ceto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh